A wata rubutacciyar sanarwar da aka aike wa manema labarai, lauyan da ke kare tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu wato Metir Illo Isufu ya fara ne da mai da martani kan bayanan bahasin da jakada Sylvain Ite ya gabatar a yayin zaman sirrin da kwamitin tsaron Majalisar Dokokin Faransa ya yi kan abubuwan da ya sani game da juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. lauyan na mai cewa ganawar da jakadan ya ce sun yi da shi da cani da isu kwanaki biyu bayan juyin mulkin inda har an yi ta to kam ba za ta iya zama kwakwarar hujjar da za a zargi isuhu da hannu a juyin mulkin ba haka kuma sylvain ite a ci gaban bahasinsa ya sanar da majalisar dokoki cewa abin na da nasaba da sabanin da ke tsakanin bazum Mohamed da ministan man fetur wanda ɗa ne ga isu muhammadu dangane da batun naɗin mutumin da ya kamata ya shugabanci sabon kamfanin kula da harkokin man fetur a zaman da majalisar ministoci ta so ta yi a ranar da aka yi juyin mulki a cewar lauyan wannan rikici abu ne da sylvain ite ya kirkiro domin da bazum da ministan man fetur ra'ayinsu ɗaya akan wancan shiri na harkokin man fetur Maitar Illo Isufu ya ce jakadan na Faransa ya bayyana wa 'yan majalisar ƙasarsa cewa ba su taɓa tunanin shugaba Isuhu zai iya ingiza kwamandan dogarawan fadar shugaban ƙasa wanda mutuminsa ne ya kifar da abokin tafiyarsa na siyasa da suka shafa shekaru talatin tare. zargin da lauyan ya ce babu kamshin gaskiya hasali ma abu ne da yake kallonsa a matsayin yunkurin mayar da cani tamkar ɗan karamin yaron da bai san abin da yake yi ba bayan da ya musanta dukkan zarge-zargen da suka fito a bahasin na jakada sylvain ite metar illo isufu ya sake nanata cewa babu hannun tsohon shugaban kasar a juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba muhammad bazum ganin munin kazafin da aka yi masa isu muhammadu ya yanke shawarar shigar da kara a kotu domin a kwatar masa hakkinsa dama dai tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 wasu 'yan nijar musamman magoya bayan hambararren shugaban ƙasa ke zargin isu muhammadu da hannu a wannan al'amari a bisa wasu hujjojin da suke cewa sun dogara a kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar